Ku kallo da sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na tambari mai dauke da kanin jaridu. To a cikin shirin namu na yau da ni Sami Sani zan gabata ina tare da Musalma Ibrahim da zamu gabatar da shirin tare. To tare da ni akwai a ah, jaridun New Telegraph da kuma Blueprint sai Voice of Liberty wadda kamfanin Atar Communication ke wallafawa. ya kuma a tare akwai jaridar nan ta daily trust na kamfanin media trust ya kuma jaridar nan ta leadership to jaridar da ke hannun alliance ita ce jaridar ta voice of liberty wadda kamfanin atar communication ke wallafawa kuma jaridar tana wallafa labaranta da rahotanni masu ilmantarwa nishadantar da kuma faɗakarwa a shafinta na yanar gizo na www.voiceoflibertyng.com labarin farko dai na jaridar a jaridar dai ta yi kwanan watanta kamar haka yau laraba ta bawa ranar samu a biyar ga watan mayu shekara ta 2021 wadda kuma ya daidai da 23 ga watan ramadan a shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi to labarin jaridar na farko dai a jaridar na cewa boko haram ne suka sace ɗaliban boko haram ne suke garkuwa da ɗaliban jami'ar greenfield ba 'yan bindiga ba in ji shagumi boko haram ne suka yi suke garkuwa da jami'a da ɗaliban jami'ar greenfield ba 'yan ba masu wato 'yan bindiga ba in ji shagumi to sai labari na gaba labari ne da ke cewa za mu mamaye za mu mamaye najeriya ko kuma za mu bazama kan tituna mu mamaye mu mamaye ko ina idan kalubalen tsare ya ci gaba da ta'azzara in ji a kungiyar ɗaliban ƙasa a yayin da suka yi barazanar yin haka sai kuma labari na gaba inda ke cewa nuna son kai da wariya na buhari shine ya haifar da shine ta'azzarantar da a fafatakar da ake na neman ɓallewa in ji jam'iyyar pdp nuna son kai da wariya na shugaban ƙasa muhammadu buhari shine ƙara ta'azzarantar da fafatakar neman ɓallewa in ji jam'iyyar pdp sai kuma labari na gaba inda ke cewa a gwamnatin tarayya ta ƙara wa'adin sada katin a wayar tarho da kuma lambar layin nan ta nin wato lambar nan ta shaida dan kasa wato nin da kuma layin tarho har zuwa ranar talatin ga watan yuni in ji fantami a yayin da waɗanda aka yi wa rijista ko kuma aka sada layin su na tarho da kuma lambar nin ya kai miliyan hamsin da hudu. ta sai labari na gaba kuma wadda kuma shine babban labari na jarida ta voice of liberty labarin na magana ne akan kalubalen tsaro labarin na cewa fadar shugaban kasa ta bankaɗo wani yunkuri da ake na hambar da shugaban kasa muhammadu buhari kalubalen tsaro fadar shugaban kasa ta bankaɗo wani yunkuri ko kuma wani zargi na yunkurin hambar da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari to sai babban hoto nan jarida hoto ne na shugaban kasa muhammadu buhari a fadarsa ta asur rock to sai kuma labari na ƙasa da wannan hoto labari ne da ke cewa gwamnatin tarayya za ta zabtare albashin ma'aikatanta tare kuma da hada wasu ma'aikatu wato yin hadakar ko kuma dunkulewar su ma'aikatu da dai sauransu in ji zainab ahmed duk wanda ke karin haske dangane da wannan labarin na cewa a ta bayyana cewa yin hakan zai rage kudaden da ake kashewa ta sai labari kuma na gaba a inda lai muhammad ke cewa satar mutane da satar garkuwa da mutane da kuma aikace-aikacen 'yan biniga ba laifukan gwamnatin tarayya ba ne a najeriya inji lai muhammad garkuwa da mutane da kuma ayyukan 'yan bindiga ba laifukan gwamnatin tarayya ba ne in ji lai muhammad to sai labari na gaba wadda kuma shine na karshe na kanin jaridar ta voice of liberty labarin na magana akan sata da kuma garkuwa da ɗalibai a jihar kaduna labari na cewa iyayen ɗaliban nan da aka sace wato sun gudanar da zanga-zanga a gaban majalisar ƙasa duk wanda ke karin haske dangane da wannan labarin na cewa sun buƙaci da a ceto musu a da musu da 'ya'yansu a kuma kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da ƙasa ke ciki to duka duka karshen kanin jarida ta voice of liberty kenan da kamfanin atar communication ke wallafawa kuma jaridar tana wallafa labaranta da hotanni a shafinta na yanar gizo na www.voiceoflibertyng.com